الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما sai dai wanda ya tuba zuwa ga Allah ya yi imani kuma ya aikata aiki nagari da zai nuna gaskiyar tubarsa, to waɗannan Allah yana musanya laifuffukansu su zama kyawawan ayyuka. Allah ya tabbata mai gafara ne ga zunubin wanda ya tuba cikin bayinsa kuma mai jin kansu ne.